أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور دقا بين da kafirai suke riyawa wannan alkur'ani annabi Muhammad ne ya ƙirƙire shi kuma ya danganta shi ga Ubangijinsa sai Allah ya mayar masu da martani ya ce, Da a ce, ranka za ta riya a kan ka kirkiri ƙarya da na rufe zuciyarka ruf kuma na goge ƙagen da ka yi, na bar gaskiyar. To tun da lamarin ba haka ba ne, sai hakan ya nuna gaskiyar annabi Muhammad cewa an yi masa wahayi daga Ubangijinsa. Hakika Allah masani ne ga zukatan bayi, babu abin da yake buya a gare shi.